Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 25, 21 sai mita 16 da kuma ta yanar gizo ko intanet da kan Hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 zangon FM ko kuma ta gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol Niya da kuma fara'a dukan su a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga Washington a gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin ma wannan yammaci na Asabar ga kanin labarai. Kasar Saudiya tana tsare da mutane goma sha bakwai waɗanda ce ta kama cikin makon nan bisa zargin ta'addanci kuma alaka da kungiyar ISIS. majalisar ɗinkin duniya ta ce wani kazamin farmaki da jiragen yaƙi da kai kan yankuna da suke hannun 'yan ya birnin aleppo syria ya bar mutane fiye da miliyan ɗaya da rabi ba su da ruwa shugaban amurka barack obama zai yi bikin kaddamar da cibiyar al'adu da tarihi na bakar fatar amurka asabar dinnan. To madalla, a bayan labaran duniya muna tafi da hirar da wakilinmu Haruna Dauda ya yi da mai gasa biredi kwaya ɗaya tal da ke garin Bama jihar Borno. Sannan za mu ji ta bakin gwamna Kashim Shettima na jihar ta Borno kan matsalolin da suke fuskanta wajen kula da 'yan gudun hijira. Yayin da ya tattara gwamnatin sai kuma garin Bama don sanya idanu kan aikin sake gina garin da 'yan Boko Haram suka kona kafin su tsere daga ciki. Ibrahim Kalmasi Garba yana tafi da fila amsoshin tambayoyinku amma yanzu ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labarai. Ƙasar Saudiya tana yaƙi da ƙaruwar barazana daga ƙungiyar ISIS wacce take haifar da 'yan ta'adda a cikin gidan da kuma amfani da wahabiyanci wajen yi wa masarautar zagon ƙasa. jaman tsaron kasar suka ce sun tsare mutane goma sha bakwai cikin makon nan waɗanda suke tare da wasu ƙungiyoyin ta'addanci uku masu alaƙa da isis gwamnatin kasar ta ce waɗanda ake zargin suna shirin kai wasu manyan hare-hare guda hudu kan wasu muhimman cibiyoyin tattalin arziki da na tsaro kamar yadda kamfanin dillancin labaran kasar da ake kira spa ya bayani hukumomin kasar sun tsare ko kuma suna tsare da ɗaruruwan mutane bisa zargin suna da alaka da isis bayan da ƙungiyar ta ayyana yaƙi da daular a shekara ta 2014 jaman kasar suka ce rassan ƙungiyoyin ta'addancin waɗanda suke da alaka da isis sun kai wasu munanan hare-hare da harbe-harbe da tada bama-bamai waɗanda galibin suka auna kan cibiyoyin tsaro da kuma masallatan 'yan shi'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani kazamin farmaki da jiragen yaƙi da aka kai kan yankuna da suke hannun 'yan tawaya birnin Aleppo ya bar mutane miliyan 1,750 ba ruwa kwanaki bayan da bayan ƙawanya mafi tsanani da aka gani tun fara wannan yaƙi. Asusun tallafa a yara na Majalisar Ɗinkin Duniya cikin wata sanarwa da ya fitar ya ce farmakin ya yi lahani ga wata babbar tashar samar da ruwa kuma ci gaba da tarzomar ta hana kanikawa yin gyara ga wannan tasha. a wani mataki na gayya in ji hukumar aka toshe ko aka tsaye da aikin wata tashar bada ruwan wacce take aiki saboda haka unicef ta unicef din ya zai fada da samar da ruwa da motoci zuwa sassan da lamarin ya shafa asusun yace yana da muhimmancin gaske ga ɗorewar yara da duka sassan da ke wannan rikici su kaucewa kai hare-hare kan hanyoyin ruwa kuma su ba da damar a yi gyara ga tashoshin da lamarin ya shafa an ci gaba da kai farmaki babu kakkauta a kan sassan da ke hannun 'yan tawayen a birnin na Aleppo ko a yau Asabar a wato aka kuwa wato aka kona ko aka rusa wasu gine-gine har ƙasa inda wasu suke fakewa lokacin irin waɗannan hare-hare. shugaban amurka barack obama a jawabinsa da yake a duk ranar asabar ya yi magana kan abin da ya kwatanta a zaman wata babbar cibiyar tarihi na bakar fatar amurka wadda zai yi bikin kaddamarwa an jima kaɗan a inda wasu fitattu na muhimman cibiyoyin tarihi da al'adu na amurka suke Mr. Obama ya ce cibiyar tarihin da a hukumance za a buɗe shi zai ba da labarin Amurka wadda ba safai yake samun ambaton farko idan ana bayanan tarihin ƙasar nan ba. ya ce a matsayinmu na al'umma muna, muna ba da tarihin gwarzaye da suka kafa ƙasan nan amma jiddin da gangan ne ko kishiyar haka mun zaɓi kau da kai ko ɗan tarfa tarihin miliyoyin amurkawa jiya juma'a shugaban na amurka ya gaya taron mutane 750 a wani bangare na fadar white house inda suka hallara domin bikin bude wannan cibiya ya ce wannan bikin ya zo tamkar sara kan gaba furcin da ya bai wa mahalarta waɗanda galibin su baƙar fatar amurka ne dariya har suka tafa saboda nasarar wato saboda nasabar haka da shugabanci sa yake zuwa wadda ke zuwa ƙarshe da kuma abubuwa da suke faruwa a Charlotte da kuma Oklahoma inda ake fama da zanga-zanga kan kashe baƙaƙen fata da jami'an 'yan sanda suka yi. hakanan dai har yanzu muna nan amurkan ana farautar wani dan bindiga ruwa a jallo a jihar washington da ke arewa maso yammacin kasar wadda ya harbe ya kashe mutane biyar a wata babbar kasuwar zamani mata hudu da namiji ɗaya ne aka kashe cikin wani kanti na kamfani da ake kira messi da ke birnin burlington mai tazarar kilomita 100 daga birnin seattle matan duka hudu nan take suka mutu amma shi namijin an kai shi asibiti inda ya karasa shaidun gani da ido suka ce mutane sun ruga da gudu suna ficewa daga kasuwar bayan da suka ji tashin bindiga 'yan sanda suka cika wurin nan take suka kakkaɓe wurin suka fara neman ɗan bindigar runar 'yan sandan ta saka hoton wanda ake zargi da kai harin a dandalin sadarwa kuma suka ce ɗan kabilar hispaniyawa ne saye da kaya ruwan toka 'yan sanda suka ce ba su san dalilin da ya sa ya kai wannan hari ba hakanan hukumar fbi mai binciken manyan laifuka ta ce ta tura wakilanta zuwa yankin domin su taimaka jaman tsaro a halin da ake ci kuma baturen 'yan sanda a birnin charlotte jihar carolina ta arewa ya faɗa jiya jimma cewa bidiyon har wato har wato bidiyon da aka ɗauka na harbin bakar fata da ya janyo zanga-zanga a yankin za a fidda shi nan ba da juma'a ba da zarar an kammala bincike lamari da ya jawo zanga-zanga a kwana hudu a jere labaran duniya ke sauraro daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc daga iraki kuma hukumomin kasar suka ce wani hari da aka kai a wani wurin duba ababen hawa a lardin salahuddin ya kashe akalla mutum goma sha biyu jaman kasar suka ce akalla wasu mutane ashirin da uku sun ji rauni a harin kunar bakin wake da mota da aka kai da safiyar yau asabar babu mutum ko wata kungiya da ta fito nan da nan ta dauki alhakin kai harin amma a baya mayakan sa kan isis sun sha daukan alhakin kai irin waɗannan hare-hare. Batun kare giwaye da kare kanda su ne muhimman batu a babban taro na ƙungiyoyi da suke rajin kare yarjejeniyar kare dabbobi da za a fara asabar dinnan a Afirka ta kudu. A daidai lokacin da ake fara wannan taro a birnin Johannesburg kan fataucin gaban dabbobi da suke kasancewa ko kuma suke kusan bacewa, ɗaruruwan masu zanga-zanga ne suka hallara a birnin na Johannesburg domin nuna adawa da ƙudurin Zimbabwe da Namibia suke yi na da amincewa a yi cinikin haurin giwaye bisa hanyoyi da suka dace. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan VOA. Tumadala tun lokacin da sojojin najeriya suka kwato garin bama daga hannun 'yan boko haram babu wani mahaluki da ke zaune ciki in ban da sojoji da 'yan gudun hijira a wannan makon gwamna kashim shitima ya koma bama da zama kuma a lokacin tafiyar tasa wakilin haruna dauda ya ci karo da wani mutum mai gasa biredi yana sayarwa a garin sunana alhaji rufai abdullahi a tare da wani mai gidan biredi a nan cikin garin bama barka da aiki malam yauwa gashi naga kana daure biredin ka a cikin garin bama tun yaushe kana wani aikin gasa biredi yau ya kai wata ya biyar da wani abu muna nan muna gashin biredi a cikin bama to kusan babu mutane a wannan gari sai yan gudun hijira da suke sansani eh. kamar ina kake kai biredin ka gasa in muka kai in muka gasa biredi muna sayarwa sojojin kuma da mutane yan gudun hijira daga cikin tasha wai daga cikin kam muna sayar musu suna saya daya biyu in muka yi kamar aiki buhu daya je kai kamar kwana biyu haka sai mu zo mu sake musu abin da muke musu kenan haka to ina kake samun Eh, kayan da kake gasa wannan biredi gan cewa nan ba kasuwa kaya muna zuwa sojojin in suka tashi zuwa maiduguri da mu hau motan su mu je maiduguri mu je mu siyo kaya kuma mu sake zuba kayan a cikin motan su mu sake zuwa da mu da wannan yaran da na ganka tare da su tare kuke gasa wannan biredi da su eh yaron nan guda daya daya na ne daya kuma wannan daga cikin kam na daman lokacin da na nema alfarma daga gun chairman chairman ya ce to babu mutane da yawa din sojojin ba za su yarda ba dan saboda haka in samu dama na kawo yara na guda biyu mu zan mu fara aiki to aiki din inda yara guda biyu ne bai je ba yana da wuya shine kuma na nema alfarma daga cikin kam aka aka bani yara guda biyu to guda ɗayan dan ba ma daya kuma dan banki na to dan bankin shi kuma babu yanzu ya koma banki tun da mu aiki na ne nan da ma gidana ne inda mm-hmm. muke da ma kenan eh. to ganin cewa lokacin a garin nan an watsi a wancan lokacin kai kana gasa biredi ko kai ma ka ace daga baya ka dawo na tun dama yana gasan biredi daga nan din a lokacin da aka dan samu hayaniya aka watsa aka bar gari tun dama lokacin da aka samu hayaniya ma na bar fulawa na da birari na da mota na da kaya na maga baki daga gidan na bari na gudu washe garin sa kuma muna samani da mu shigo cikin gari kuma Allah ya sa ba mu sake komowa ba daga bayan garin nan muka je labarin yan boko haram suna cikin gari amma ba su harbi shine muka koma Maiduguri kuma muka je muka zauna daga Maiduguri shekara nawa kana aikin wani gasa biredi yau ka shekara kamar goma sha bakwai haka ko sha takwas kana gasa eh, ina aikin so su iyalanka fa ganin cewa har yanzu gari ba jama'a ba su dawo ba gaba daya su iyalanka da suke su kuma suna nan daga maiduguri amma na kama gidan haya ne suna zaune da su da yaran nawa gaba gida in na dan yi aiki kwana daya kwana biyu haka sai na dan sai abinci daga nan wadda daga maiduguri na biya ma yaro na kuɗi ya je ya so mana kayan aiki ko kuma ni da kana in na je na saya in na basu kuma sai in sake zuwa in na zo dan yi kaman sati biyu sati uku haka kuma sai in sake komawa na je na basu kayan abinci in sake zuwa ana samun ciniki kamar da ya kamata garin cewa ba jama'a eh cinikin ka alhamdulillah muna dan muna sama kuma yanzu da aka zo aka fara gyaran garin ma cinikin mun gode ma Allah gaba ki daya eh kun je taimaka don a can wani gefen kuma gwamna Kashim Shetima ya yi magana kan irin matsalolin da suke fuskanta game da 'yan gudun hijira kusan miliyan guda biyu da ke jihar Borno. Eh alhamdulillah duk da in nace maka ban ma samun matsaloli na yi maka karya akwai matsaloli kafin President Muhammadu Buhari ya karbi ragamar mulki ita gwamnatin jihar Borno ita ce take lura ita ce take kula da 'yan gudun hijira da ke garin nan a lokacin ana yakanmu ta sama da ta kasa boko haram suna yakanmu ta kasa gwamnatin tarayya tana yakanmu ta sama amma alhamdulillah tun da rajin muhammadu buhari ya hau ragamar mulki nema suna tallafa mana suna taimaka mana ta fannin kayan abinci su hasi su mai su shinkafa da dai sauransu mu kuma muna taimakawa ta fannin kayan miya da su nama da su kifi da itace da dai abin da zai sa abincin ta ciwo to mun gode bugu da kari eh kwanakin na na dan samun matsalan samun abinci daga nema amma bai cancanta in kai kana da imani kana da tunani don dan sun samu matsalan samun kudi ka fita kana ihu kamar kai sakare ne kai wawa ne ka ce ba su kawo ba a' muna tanadi a cikin duk sananin rashi da ake cikin nan mu taimaka wannan abun ai ba zai dawo ba ba zai dare har abada ba insha Allah nan ba da dadewa ba za a sake samun sauki wa mutanen mu za su koma su su ci gaba da rayuwa batun komawa garuruwa a kusan duk inda aka kwaci daga hannun boko haram kafin su fita daga cikin wannan garin sai sun lalata kusan komai a ciki wasu irin abubuwa ne kuke a nan jihar borno na sake ko kuma na taimakawa mutane wajen sake gina gidajensu domin su samu damar su koma ciki inda ka bi ta hanyar damatur za ka lura da abubuwan da muke yi kaga mun gina mai takururi kusan gidaje 200 mun gina tamsukau mun gina gidajensu da asibitocinsu da masallacinsu haka kuma a auno da mainok da gamdu kuma a garin benishek mun gyara sakatariya nasu da barikin polis da barikin uh, masu kula da hanya duk da abin da ya cancanta a yi an yi a garuruwan nan mabugu da kare ko yaya za mu yi gwargwadon karshen mu mu ga cewa mun gina gani wannan don na san in allah ya yarda majin da buhari yana mulki na imani zai tallafa mana Najeriya du a cikin kasashe Najeriya du a cikin kasashe Najeriya zinarin kasashe Najeriya zinarin kasashe ai sauran kasashen su ne azurfa gwamna kashim shetima na jihar borno kenan to ana tare da sashe wasu na murya amurka yanzu ga ibrahim ka almasi garba da filin amsoshin tambayoyinku Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar takaitacciyar tambayar su Muhammad Garba da Alhaji Umar Foreba da Malam Adam A. Adam Gashuwa game da yanayi da kuma amfanin hauren giwa. za kuma a ji kashi na biyu na ansar tambaya kan tarihin kasar burkina faso da sabi'u bello hanafari da janaidu sani magama da nazifi hadi da hafizu balaraba gusau da sa'idu abdullahi da matu suka yi bari mu fara da tambayar su muhammad garba kan hauren giwa da amfaninsa ga abin da ya sauƙaƙa Hauren giwa dai na kunshi ne da wani sinadarin da ake kira calcium phosphate a turance mai taurin gaske tare da wasu sinadarai masu alaka Wato hauren giwa kusan kamar kowane haƙori ne, sai dai yana kunshi da sinadarin na calcium phosphate fiye da akasarin sauran haƙora. Saboda tsabar taurin hauren giwa, idan aka goge shi yakan yi sheƙi sosai. don haka akan siffanta hauren giwa zuwa surori iri-iri na abun wuya da abun hannu da ɗan kunne da sauran kayan ado da na sawa a jika da na adon ɗaki da dai sauransu wannan ya sa hauren giwa na da tsadar gaske misali hauren giwa mai nauyin fan ɗaya kan kai kimanin dala dubu ɗaya don haka mallakar wani abu da aka yi da hauren giwa ta zama wata alamar wadata ko matsayi ko iko ko dai burgewa kawai A ƙasashen Asiya musamman ma China, akan sassaƙa muhimman gumaka da hauren giwa, saboda a darajanta gumakan. Hasali ma, babu inda ake amfani da hauren giwa kamar a nahiyar Asiya don sassaƙa gumaka da wasu kayan ado da alatu. Saboda darajar hauren giwa, an yi ta karkashe giwaye a duniya don kawai a cire hauren su. A Afirka kawai ma akan kashe dubban giwaye don hauren kawai kowace shekara. duk kuwa da hanin da duniya ta yi ciki har da nahiyar asiya inda aka fi cinikin hauren giwar wadda ta haramta tun a shekara ta 1975 amma har yanzu ana ta yi ta bayan fage sai kuma kashi na biyu na ansar tambayar su sabu bello hanafari game da tarihin burkina faso ga dr salisu bala na arewa house kaduna da ci gaban ansar ku sannan aka dubi bangaren addini za ga cewa kashi sittin na yawan jama'ar wannan kasa ta burkina faso musulmi ne sannan akwai ɗaya bisa biyar na yawan jama'ar kasar kuma mabiya addinin roman katolika sannan akwai ɗaya bisa shida na mutanen kasar waɗanda suke bin addinin gargajiya sannan akwai sauran jama'ar kuma waɗanda ba su ma da addini kwata-kwata gaba ɗaya. Hmm. So sunan Burkina Faso an canza shi zuwa Ofa bolta a wani lokaci can da tarihi ya tafi hmm. amma sunan burkina faso abin da ake nufi da shi shine land of incorruptible people hmm. wato ƙasa ta jama'a waɗanda ba su yarda da zalunci da almundahana da kama karya ba hmm. Shi ne ma'anar burkina faso wannan suna an tabbatar da shi a shekara ta hudu. a lokacin mulkin Thomas Sankara hmm. wanda ya ɗauki tsarin mulki irin na yan gurguzu hmm. wato salon mulki irin na ƙasar Rasha hmm. wanda irin su Marx da irin su Lenin suka tabbatar a wancan lokaci tun da aka yi juyin juya hali wato Bolshevik Revolution a shekara ta bakwai. daidai lokacin da ake cikin yakin duniya na farko kenan kafin karfe. To ita wannan ƙasa tana da bakin gaba na teku mil kamar ɗari biyar tsakaninta da kogin atlantika sannan idan an duba za a ga cewa yawanci akan samu abubuwa na tarihi wanda yake nuna zamantakewar dan adam a wasu sassa daban-daban na kasar burkina faso hmm. idan an duba za a ga akwai wani wurare da aka samu irin kasusuwan mutane da irin kayayyakin da mutane suke amfani da shi wurin farauta hmm. da abin da ya shafi kayayyakin da suke amfani da su na da wurin yin noma samar da abinci kamar yadda aka sani akwai lokacin da ake sarrafa karfe akwai lokacin da kuma ake sarrafa dutse to lokacin sarrafa dutsen nan da lokacin sarrafa karfen nan shekaru ne masu dimbin yawa hmm. tun kafin ma zuwa annabi isa da kamar karni da kamar wurin karni uku hmm. da lokacin an samu wato ragowar abubuwa na tarihi na jama'ar kasar burkina faso a wurare da dama kamar wani wuri da ake kira bura an samu irin waɗannan kayayyaki wanda suke nuna da daɗan tarihin mutane da suka zauna a wannan yanki. Hmm. Sannan kamar yadda muka ambata tun farko kafin zuwan turawa a ƙarni na goma sha tara akwai abubuwa da dama wanda jama'ar ƙasar suka fuskanta ta fuskar ayyuka na raya kai musamman ayyukan noma da kiwo da yawa daga cikinsu suna noma da yawa daga cikinsu suna kiwo da yawa daga cikinsu kuma mafarauta ne. sannan bayan nan kuma akwai kamar yadda na ambata cewa akwai kabila irin ta kabilar mosi waɗanda waɗannan kabilu ana samun su ne da a arewacin ƙasar ghana amma daga baya suka yi kaura suka zauna a cikin ƙasar wato burkina faso hmm. eh, suna daga cikin waɗanda suka yi kaura tun na farko ya zuwa wannan yanki sannan akwai mutanen da gomba waɗanda su ma sun zo sun zauna a cikin wannan ƙasa sannan akwai sauran kabilu ƙanana dai haka sannan wannan ƙasa ƙasar faransa ta yi mata mulkin mallaka musamman a lokacin da wasu dakarun sojoji da ke karkashin wani kimbali suka zo suka zauna a ƙasar wato burkina faso mm. wanda da ana kiranta da ofa bolta mm. wannan lokaci ya shafi shekara ta dubu ɗaya da ɗari takwas ne da casa'in da shida mm. a wannan lokaci ba abin da ba jama'ar ƙasar ba su yi ba su yi turjiya su hana ƙasar faransa yi musu mulkin mallaka amma abin ya ci tara hmm. saboda haka har sai da wayannan sojoji karkashin jagorancin wani dakaran soja da ake kiransa kimbalin suka murkushe yunkurin waɗannan mutane na motsi da kuma wasu daga cikin mutanen ƙasar har sai da suka kama babban birnin garin wato wagadugu sannan a shekara ta dubu da dari tara da goma sha tara aka samu haɗin kai tsakanin wasu yankuna na kasar daga baya dai sun koma karkashin mulkin kasar faransa sana a shekara ta 1932 aka tabbatar da tsarin mulki irin na faransanci a wannan yanki tafiya ta tafiya faransa ta kafa dokoki da take gudanar da ayyukan mulki da kuma samar da kayayyakin amfani wanda suke kai su kasashensu suke sarrafawa kuma suke dawo da su kasar burkina faso jama'ar kasar su siya to daga baya kasar ta samu mulkin kai a biyar ga watan agusta na shekara ta dubu daya da dari tara da sittin sannan akwai shugaban kasarsu na farko shine ake kira maurice yamiago maurice yamiago shine shugaban kasa na farko ƙarƙashin wata jam'iyya da ake kira voltaic democratic union wato ƙungiya ce ta tabbatar da mulkin demokradiyya na mutanen kasan kofa volta a wannan lokaci tunda a wancan lokaci ana kiranta da suna ofa volta ba ana kiranta da suna burkina faso to bayan nan bayan sun samu mulki da ya shekara biyar sai shi wannan bawan allah da ake kira yamiyago wanda shine shugaban kasan ofa volta na farko ya soke dukkanin siyasun kasar gaba daya ya kuma gyara constitution ya tsara shi ta yadda zai ba shi damar ya ci gaba da mulki a kasar na dindindin na har abada so bayan nan aka ci gaba a haka matsi ya matsi sai aka samu tarzoma tarzoma ta taso ne daga kungiyoyin ɗalibai da kungiyoyin ma'aikata da kuma ma'aikatan gwamnati suka zo kan titi suna tarzoma saboda halin matsi da suka shiga a ciki saboda turawan sun cusa masa ra'ayin wato ya azurta kanshi da dukiyar kasar saboda haka aka samu wato abin da ake kira corruption ya shiga cikin wato jerin masu mulkin kasar musamman ma karkashin jagorancin shi wannan shugaba Maurice Yamiago. daga ya tarzoma ta tarzoma <clears throat> wanda wannan tarzoma ita ce ta jawo mulkin ya ruguje aka samu juyin mulki na farko a wannan kasa. a shekara ta dubu tara da sittin da shida saboda wannan matsi da jama'a suka shiga a ciki da sauransu so daga baya aka zo aka tabbatar da wani tsari da zai sake dawo da kasar kan turbar mulki irin na demokuraɗiyya daga baya aka samu wasu shugabanni aka samu wani da ake kira lieutenant colonel sangule lamizana shine ya jagoranci kasar a wannan lokaci To sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin kashi na uku na ansar tambaya kan tarihin Burkina Faso da ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Salisu Bala na Arewa House Kaduna da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To a yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasiƙun da kuka aiko mana ta hanyar imel. Muhammadu mai kayan miya Oji Cortes a Gombe ya rubuto yana faɗin cewar Muna kira ga shugaban ƙasar Gabon da ya rungumi kowa da kowa a mulkinsa domin ci gaban ƙasarsu baki ɗaya. sai kuma wani wasiƙa da ta fito daga hannun Ahmadu Manaja unguwar karfin madaki a Baucin Yakubu wanda yake cewa murya Amurka ku bani dama na yi Allah wadarai da kamun da gwamnatin jihar Katsina ta yi babban sakataren kungiyar muryar talaka na ƙasa wato Comrade Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina. A gaskiya irin wannan kamu ba komai ba ne illa zalunci da kama karya da ma son gudanar da mulki irin na kama karya a jihar Katsina. sai wannan wasiƙa da muka samu daga janar secretary baba sabana afcot yola ya ce voa hausa don allah ku isar min da kira da zuwa ga matasan ƙasa ta najeriya cewar mu rungumi juna mu rungumi zaman lafiya mu so junanmu musulminmu da kiristanmu kar mu rika nuna wa juna kabilanci da miyagun halaye a ƙarshe sai wannan wasiƙa da ta fito daga hannun rilwani sa'idu ga yari wanda ya ce sashen hausa hakika kiran da shugaban ƙasa muhammadu buhari ga majalisar ɗinkin duniya kan ta taimaka ma ƙasar mu najeriya da ke fama da rikicin boko haram da hanyoyin da za a bi domin warware wannan rikicin abu ne mai kyau matuƙa daga ƙarshe muna fata majalisar ɗinkin duniya za ta amsa wannan kira da shugaban na najeriya ya yi to madalla masu sauraro kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya kasar saudiya tana yaƙi da karuwar barazana daga kungiyar isis wacce take haifar da 'yan ta'adda a cikin kasar da kuma amfani da wahabiyanci wajen yi wa masarautar zagon kasa jaman tsaron kasar suka ce sun tsare mutane goma sha bakwai cikin makonnan waɗanda suke tare da wasu ƙungiyoyin ta'addanci uku masu alaƙa da ƙungiyar ta isis majalisar ɗinkin duniya ta ce wani kazamin farmaki da jiragen yaƙi da aka kai kan yankuna da suke hannun 'yan tawaya birnin aleppo da ke hannun hukumomi daban-daban ya bar mutane miliyan ɗaya da da dubu ɗari bakwai hamsin ba ruwa kwanaki bayan ƙawanya mai tsanani da aka gani tun fara wannan yaƙi shugaban amurka barack obama a jawabi da yake yi mako-mako a duk ranar asabar ya yi magana kan abin da ya kwatanta a zaman wata babbar cibiyar tarihi na bakar fatar amurka wadda yake bikin kaddamar da shi a nan birnin washington a tsakanin wasu fitattun muhimman cibiyoyin tarihi da al'adu na amurka mr obama ya ce cibiyar tarihin da a hukumance za a bude shi yau zai ba da labarin amurka wadda ba safai yake samun ambaton farko idan ana bayanin tarihin amurka ba To masu sauraro da takardattun labarun da muka zo a karshen shirma wannan lokaci sai kuma can da dare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da niger wato karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana in Allah kai mu za ku ji mu dauke da wasu shirye-shiryen kafin wannan lokaci a madadin saura abokan aiki Ibrahim Alfa ke cewa a huta lafiya.